Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce duk wata muzahara daga almajiran Elzazzaki aikin ta'addanci ne. Adamu ta sanarwa daga kakakin rundunar Frank Umba ya ce rundunar na sane da shirin 'yan shi'a na Yemen na fitowa don gagarumar zanga-zanga da ka iya tada fitina a yankunan Najeriya. Don haka rundunar za ta tunkari duk mai shirin wannan zanga-zangar a matsayin mai aikin ta'addanci don an haramta kungiyar ta almajiran El IMN a takaice. Ɗaya daga masu magana a madadin almajiran na El Zazzaki wato Muhammad Ibrahim Gamawa ya ce za su fito muzahara a talatar nan da ranar Ashura da 'yan shi'a kan yi juyayi duk shekara wato goma ga watan Almuharram. Kuma sun ta'allaka da abin da kotu ta ce ne. Kuma yanzu kotun mun kai kara tana sauraron namu ba a san. to me zai ana in ma suna so su zubar da jinin mu su jira sai kotun ta tabbatar da ba maganar zubar da jini bane wato shi babban suwetun yan sanda in ka karanta sanarwar yana cewa hmm. dama waɗannan ayyuka naku a ya an haramta su da duk wani aiki da almajiran elzazzaki za su yi karkashin imn me yasa ba za ku jira sai kotun ta kammala yanke hukunci ba kafin ku ɗau wani mataki na gaba an ɗauki haramci sai an tabbatar da haramcin dama haramcin aye na wucin gadi ne shi kan aji musulmi ne da ya kamata a ce ya yi jaje ma manzan Allah in kuma ana nuna mana gwamnatin maƙiya manzan Allah ne suka hau duk wanda ya zo ce zai ce manzan Allah jaje a kashe shi abin da ke fito. wannan kuma manzo Allah yana da masoya kuma yana da bayan Allah da za su ba da jinanan su Muhammad Ibrahim Muhammad Ibrahim Najeriya Najeriya ba ta amfani da dokoki na wani addini gaba daya tana kowa zai iya yin addininsa a Najeriya wanda yake so mu ana hana mu addinin mu ga can masu garkuwa da mutane ana kiransu gaban gwamnoni ana magana da su suna tumbatsa suna cika amma mu da bamu da ko da reza a hannunmu mu ake bi ana kashewa mu ko muna ga ana mana haka ne domin soyayyar mu ga manzon Allah da iyalan gidansa in su sun yi sallama da manzon Allah Muhammadu Ibrahim wai wai dama wani bakin ciki kuke ne wani bakin ciki kuke a wannan rana ta Ashura wa eh, a' bakin ciki eh muna taya manzan Allah juyayi ne na ashura na kashe jikansa da kuma iyalan gidansa da sahabbansa wato Imam Hussein jikan manzan Allah da mahanga ta duk wani musulmi sun san jikan manzan Allah ne kuma shugaban samarin 'yan aljanna ne kamar yadda hadisi ya zo mu kuma a shi'a shine limamin mu na uku rundunar da ta 'yan sanda ta buƙaci iyaye su hana 'ya'yansu aukawa ƙungiyoyin tada hankali ko zanga-zanga marar bin ƙa'ida. Rahotanni na bayyana cewa almajirai da zazzaki ka yi amfani da damar ta gagarumar zanga-zangar don tilasta ko matsawa gwamnati lamba ta saki shugabansu da ake gudanar da shari'a sa a babbar kotun Kaduna. Zuwa yanzu dai ba ji inda alzazzaki yake ba bayan dawowarsu daga Indiya sakamakon rashin nasarar jiyar da ya je. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.